Hukumar ta ce ta fara ganin wasu fayafayen bidiyo na 'yan Najeriya da ke zargin shagon da ana su shiga sai 'yan kasar Sin kaɗai. Shugaban hukumar kare haƙƙin masu sayan kayan Adamu Abdullahi ya ce sun je shagon don bincike, amma sai mata mai shagon da ma'aikata suka rufe shagon kuma suka arce. abin da ya kai mu wurin shi ne mu je mu duba mu gani wannan abin da aka zo ake faɗa din gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Amma mutane sun kulle shagon su sai suka gudu. Muka nemi lambar wayar matar da aka ce mai wurin aka dinga kiranta ba dauki waya ba. da dokar mu dama ba za ka kamata mu mace za mu kulle shago tun da dama mun je kawai mu bincika ne mu ji abin da ake faɗin gaskiya ko ba gaskiya bane ba wai mun je mu yi taking wani afishin ne ko kuma mu rufe mata shago ko wani abu haka ba to sai muka kafa mata doka muka manna mata a jiki a rubuce kan cewa gobe karfe goma sha ɗaya safe ranar laraba kenan karfe goma da sha ɗaya safe zo su sami ma ofis da ita da ma'aikatanta domin mu ji wannan magana da ake gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne yanzu muna kan jira ne mu ga wata. in ta iso goben muka samu kawai magana shi kenan da su da aikin su in ko ta ci gaba da rufe shagon ta ta ki fitowa sai mu taimaka mata. Adamu Abdullahi nan ya ce dokar hukumar ta tanadi tara mai yawa kan duk wanda aka samu da nuna wariya ga abokan ciniki. Barista Yusuf sallon mutum biyu lauya ne a Abuja da ke cewa yin sakaci da dokokin ke sa har wani daga ketare raina 'yan ƙasa. Shekaran da ya wuce mutane suna shiga suna sayan kayayyaki a gurin amma a yanzu saboda tsabar wato samun guri da kuma nuna kiyayya da kuma nuna kabilanci wanda ya saba wa dokar Najeriya mutum ya fito ƙoro-ƙoro ya nuna kabilanci sawawun ɗan Najeriya ne ko ba ɗan Najeriya ba dokan ƙasa ta haramta mutum ya fito ƙoro-ƙoro ya nuna wato kabilancinsa ko kuma ya nuna wariyar launin fata shi ma ɗan kasuwa Alhaji Awal Muhammad Bani Imbaka ya ce sashin laifin na 'yan Najeriya ne da ke bugewa da sha'awar shiga shagunan 'yan Sin. wallahi tallahi kana ji kana daga ran da ka fice ka ce yau dan cana ya zo ma kasan to ko kenan an shiga uku ba. sai ya karbe wannan mu'amala saboda haka ba mu da kishi mutanen mu ya kamata mu farka mu farga ba abin da ba mu da shi duk abin da kace nema akwai shi a cikin kasan nan ba abin da ba mu yi ko mutanen mu sun tashi sun yi ubasa sosai idan magana ta magana ake ana gudun wuta ko wani abu yanzu har ka sulunin duk ba gashi nan ba kamfanoni muna da gurare da yawa wurin masana'antu duk kafasin da kake nema na sura da zaka saka da zaka iya production ko wani abu wallahi zaka iya yi to ba zai yiwu ba muna ji muna gani baki fararen nan yadda suke abu na an san arziki ake kawowa ko babu inda ake ci gaba a kowace irin kasa a kowane irin gari dole sai da bako bako alheri ne amma suna su yana nema zama share saboda haka ya kamata a ta karantsa za a jira sakamakon binciken hukumar kare haƙƙin kan shagon nasin da ma wasu matakan na yaƙi da masu sayar da kaya da ɗan karen tsada duk da saukar farashin dala nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya